Ina ‘yan Sokoto, ƴan Zamfara, ‘yan Kebbi da sauransu yau ga naku, tuwon gasari, tuwon kulu, tuwon ruwa, kowa dai da yake faɗan nasa, yau shi zamuyi in sha Allah. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Masu subscribe muna godiya sosai mun kai 1000 subscribers muna godiya sosai. To da farko za a samu masara, a wanke, a reke, a jiƙa shi, yi kwana ɗaya ko kwana biyu don ya jiƙu yi laushi sosai. Gashi nan. Wannan na riga da na jiƙa shi ya kwana biyu sai na tsiyaye ruwan. To idan injin mutum zai kai sai ya kai injin a niƙa mishi in kuma da blanda zai yi kamar yadda na yi sai ya sa a blanda ya nike abun shi luƙwai gashi nan. gashi nan sai a nika bayan an nika sai a samu lariya ko rigar tata a matse amin a tatse shi a tatse sosai dunƙullen ya fita gaba ɗaya ana tatsewa ana yi ana sa ruwa dai har kullum ya fita gaba ɗaya gashi nan ga nan bayan an tatse sai a bashi ya kwanta har lokacin da mutum zai yi amfani da shi ya kwanta sosai to yanzu lokaci ne da za mu haɗa tuwon mu. nan tukunya ne na ɗauko na ɗora a wuta na zuba ruwa kaɗan na rufe don ya tafasa sai mutum ya kawo ƙullun shi ya tsiyaye ruwan sama-saman sai ya bar kullun na ƙasa ga nan kamar yadda ake gani kuma ruwan da za a zuba don ya tafasa a tukunya it depend yawan kullun mutum ni ba da yawa ne na yi ba shi sa na zuba kaɗan ga nan bayan ya tafasa sai na ɗauko ƙullun ina zuba ina motsa ina zuba ina motsawa gashi nan to haka za mu ta yi don kare ji. a rage wuta sosai sai a yi ta juyawa ai ta juyawa ai ta juyawa ai ta juyawa ai ta juyawa dai har ya haɗa jikinsa gaskiya sai mutum ya ƙoƙarta gashi nan haka dai har a samu kaurin da ake so sai a gyara muciya a gyara tukunya sai a ɗan yayyafa mashi ruwa a sama dai ko yaya ne sai a rufe a barshi ya dahu minti goma sha biyar amma a rage wuta don ya dafu sosai da ya kamata bayan ya dahu sai a ɗauko a ƙara juyawa ya haɗa cikinsa sai a kwashe to ya danganci yadda mutum yake so ya kwashe shi a haka nan zai saka shi a kwano ko a kula ko ko a leda zai samo ya zuba ya ɗaure ni dai leda na yi amfani da shi gashi nan Kun san Hausawa suna da hanyoyi iri-iri na sarrafa abinci gaskiya gwargwado. Ko tuwon nan za ka ga akwai kala daban-daban, daban-daban sai idan mutum bai sa kan shi ya koya ba. Ga ya Allah Tabarakallah. Irin tu wasu su ce sun fi jin daɗin shi da miyan kuɓewa, wasu da miyan kuɓewa busasshe, wasu da miyan ewedu, kowa dai da yadda yake son shi, yadda ya fi shiga mashi. Ni dai da miyan kuka na ci. <laughs> Gashi nan yadda yi santsi. Wai masha Allah abin sai wanda bai sa a bakinsa ba. <laughs> mu ƙoƙarta mu yi ta koyan abun nan girkin gargajiyan mu kar a bar mu a baya. Ina godiya sosai masoya. Mun gode, mun gode.